أعوذ بالله السميع الأليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رتيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka insha Allah na annur da ke nan musatu abuja don tafsirin ƙur'ani mai girma bisa ga horewa da amincewa da yadda na Allah subhanahu wa ta'ala za mu ci gaba da karatu kamar kullum muna masu farawa da roƙon Allah alhayyu alkayyum da ya mana baiwa da karanta ƙur'ani daidai da fassara ƙur'ani daidai da kuma aiki da karantarwar qur'ani muna roƙon Allah subhanahu wata'ala yi rahama da jinkai da gafara da yafiya zuwa ga iyayenmu gaba ɗaya da malamanmu da 'ya'yanmu da zuriyarmu da mu kanmu gaba ɗaya muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya rayar da mu akan addinin sa na gaskiya sannan kuma ya ɗauki rayuwar mu akan imani wannan wata mai albarka da muke ciki na Ramadan muna roƙon Allah ta'ala ya sanya mu a cikin waɗanda su riba mai girma a wannan wata Allah ta'ala ya gafarta mana kurakuranmu ya yafe mana inda muka kasa muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya sa makomar mu aljanna dalilin wannan wata mai albarka muna roƙon Allah ta'ala ya datar da mu zuwa ga daren lailatul qadr ya ba mu ikon yin ibada a ciki da imani da kuma neman lada a wurinsa subhanahu wata'ala sannan fitintinu da muke fama da su a kasar nan musamman abin da ya shafi harkar tsaro muna roƙon Allah ta'ala ya kawo mana ɗauki abin da ba za mu iya ba Allah ta'ala ya mana abin da za mu iya Allah ta'ala ya sauwaje yan uwanmu da suka rasu da imani dalilin wannan jarrabawa Allah ta'ala ya yafe musu ya karbe su a matsayin shahidai waɗanda suke hannu ba a sake su ba Allah ta'ala ya kubutar da su waɗanda ba sa hannu Allah ta'ala ya ci gaba da kare mu da kare su gaba ɗaya muna roƙon Allah ta'ala waɗanda suke tada irin waɗannan fitintunu a ko'ina suke Allah ya shirye su idan ba za su shiri ba Allah ta'ala ya takaita fitina da bala'i ta kare a kansu sauran bayan Allah na kware Allah ta'ala ya kare su muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon dacewa a cikin dukkan ibadun da muke da addu'o'inmu kamar yadda na saba fada sai a rama wa mai tafsiri da aran ma'aniyarsu a waɗannan kwanaki sai a tuna da mu a cikin kyawawan addu'o'i da ake muna baran addu'a kuma ina neman uzurin ku cewa watakila yau ya zama ko in ce gobe watakila mu yi darasi na karshe a tafsiri na maza da na mata ina da ɗan sha'awar sauran kwanakin na ɗan nutsu na yi wasu ibadu tsakanina da mahalicci na subhanahu wa ta'ala kuma ina da wasu nauye-nauye a kaina da nake so ne aiki da daman na sauke sannan na uku kuma babu kokonto akwai gajiya matuƙa da gaske tare da ni abubuwa da suka faru na ce da jika sai a ce to ai stress ne an ce kaza sai a ce stress ne to in ma ba dan Allah ta'ala sa da juriya din ba wasu abubuwan ba za su iya yiwa ba to jiki da jini yana da wahalar sha'ani to zan iya ci gaba kamar yadda aka saba da ba mukan yi darasi yawanci 25 ne to kaga an kusa cin ga haka duk da ba a kai ba bare ne kawai in zan iya tunawa muka yi ashirin da bakwai shi ne wanda aka yi a na bara ne muka yi shi ba jama'a a na bariya ne to bariya ne zan ce kai aka yi ashirin da bakwai sauran ashirin da biyar ne a wannan ko mai yiwuwa watakila ya zama ashirin da uku watakila amma akwai tafsirin mata da ake yi kamar da na fara dukkan kafofin da aka biya kudi waɗanda suke sanya tafsiri akwai kafofi guda saba'in da biyu a afirka ko akwai mafiya yawa a najeriya akwai a ghana da kuma sauran wurare darasin matan shi ake so a sanya ya kammala sauran kwanakin insha allahu ta'ala ga rediyo da talabijin da kowanne kuma iya cikin dalilin da ya sa aka yi darasin matar bai keɓanta ga mata kare ba har ga maza saboda magana ne akan ibadun rahman tafsirin ayoyin ƙarshen suratul furqan sura ta 25 daga qur'ani daga daidai kan aya ta 63 insha Allah ta'ala zuwa ta 77 wanda akan ta muke fatan gobe mu kammala darasin iya da matukar muhimmanci gare mu dukkaninmu a matsayin mu na yan adam masu rauni insha Allah ta'ala Allah ta'ala ya samu wani lafiya sauran kwanakin na ta gaya mana in muka bari ba wai mutum kuma ya je ya gajiyar da kansa ba ne don Allah mu dage ne mu ci ribar waɗannan sauran kwanakin in an ci a rufe tafsiri sai ka yi ƙoƙari ya zama sauran kwanakin nan ka rage gajiya da rana saboda a dare ka ci ribar daren sosai ba ko mutum ya kirkiro kansa wani abin da bai da muhimmanci ya ce sai yayi a lokacin ba so da a takaita gajiya din don mu ci ribar daren bisa ga kyakkyawan zato da muke nan gaba kadan akwai daren 23 insha Allah akwai daren 25 akwai daren 27 kuma insha Allah muna fata akwai daren 29 kaga waɗannan darare din ai manya-manyan darare ne to sai mu dage insha Allah ta'ala mu yi abun kirki a cikin su Allah ta'ala ya jikan mahaifan mu ya gafarta musu Allah ya karbi daidai din mu ya yafe mana inda muka kuskure yau da ikon Allah za mu tashi kan darasi na ashirin da biyu a watan Ramadan hijira shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku Ibrahim akwai tambayoyi bismillah wannan ya ce assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ina yi wa malam da adaran ma fatan alkhairan duniya da lahira amin ya hayyo ya kayyum Allah ya cika iyayenku da namu baki daya amin ya hayyo ya kayyum ya zal jalali wal ikram malam ina hukuncin karanta alqur'ani da irin muryar wani malami da nake sauraron karatunsu a lokacin da nake hadda kuma ina son karatun malam ina mafita don an samu limami a wani masallaci kuma mutane na son karatunsa sai na ce o don an sa ni limanci a wani masallaci kuma mutane na son karatuna sai na ce na bar limancin don gudun riya sai aka ce wai shi ma laifi ne Allah ya kara ma rayuwarku albarka amin tambayoyi ne guda biyu nake gani a wuri daya ko na farko kwaikwayon murya tambaya na biyu kuma barin yin aikin alheri don tsoron kada ya zama riya ne akan matsala ta kwaikwayon muryar karatun wani na san maybe yi tambaya ne akwai littafin da bakar abu zai rahmatullahi alai ya rubuta sunansa bidaul qurra al wal mu'asira wato bidiyoyin karanta qur'ani na da da yanzu a cikin littafin a shafi na goma sha uku ya yi magana akan fahimtarsa kwaikwayon murya bid'a ne a fahimtarsa. amma magana mafi inganci wannan ba shine magana mafi inganci a wurin malamai ba a wurin malamai idan kwaikwayon murya din akwai maslaha a cikin bai zama bid'a kwata-kwata misali ka ji karatun bimba karatun suddai ko shuraim ko khalil mahmud kusari ko siddiq manshawi ko Abdulbasir abdulsamad ko mustapha ismail ko kuma aliyu jabir misali ko maturud ko ayyub ko wani dai karibi wanda suke na baya-bayan nan sai ka kwaikwayi murya din da kyakkyawar manufa a magana mafi inganci ba bid'a bane Sheikh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin Al-Wahibi At-Tamimi rahmatullahi alayh a cikin littafin sa da ya sanya masa suna da Kitabul Ibadat a cikin mujalladi na biyu ya amsa wannan tambaya din akan cewa bai zama bid'a a shafi na 201 cewa ba bid'a bane idan mutum yayi da manufa ne na kyautata karatunsa ya kafa hujja da hadisi da annabi tsira da aminci sabbata a gare shi ya ji karatun abu musa al'ashari. radiyallahu an wanda yake karanta qur'ani yana ce da suka iya karatun qur'ani da ya ji karatun abu musa al'ashari al-ash'ari fa a'jabathu qira'atuhu sai qira'a ta burge biyayya halitta sallallahu alaihi sai ya ce wa abu musa al'ashari ashari laqad utita mizmaran min mazamiri ali Dawud. hadisin iya sahihu muslim hadisi na Ya yace hakika an maka baiwa da zakin murya irin zakin muryar iyalan Dawud kaga anan fiyayyen halitta ya kwatanta qira'ar Abu Musa al da Ali Dawud karatunka yayi gaba bai ce karka yi karatu ka sai ce karatunka yana diba da nasu sai yayi comparing kuma sai yayi me wannan din ma sai ya burge shi so kula ga wannan sai in fiyayyen halitta ya yi comparing karatun abu musa al'ashari da kuma alu dawud ba zai dan wani ya kwaikwayi karatun wani da ya fi shi iyawa kuma ka ce ya aikata bidi'a ba baka da ikon bid'antar da sai da nassin da ya nuna bidi'a ne inda cewa yayi dole sai ka yi karatu irin na Abdul Basit ko Siddiq Mantawi dole sai ka yi kira'arsa ka kwaikwayi sautin sa to anan sai ka ce ya mai da sautin ibada amma idan kawai ya kwaikwaya saboda saukin hadda da haka ya saba yin hadda ko yana son sautin ko sautin iya da tasiri wajen sa Qur'ani ya ratsa jikinsa to anan ba a ce yayi bid'a ba ya kuma kafa hujja cewa ai kyautata zaƙin muryar qur'ani a yana cikin muhimman abubuwa da suke sa a fahimci qur'anin ma gaba ɗayansa fiyayyen halitta ai ya ga yana sallan magariba jubair ibn mut'im radiyallahu anhu wucewa yi zoyi kawai sai ji fiyayyen halitta na karanta qur'ani am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun am khalaqu as-samawati wal arda bal la yuqinun am indahum khaza'in rabbika an humul musaitirun waɗannan ayoyi na cikin suratul tur kenan daga aya ta talatin da biyar, yana ta kira a daki daki jubair ibn mutim sai yace ka da kalbi ayyatir sai na ji zuciyata ta zama kamar tsuntsu za ta tashi sama saboda tasirin daɗin karatun a zuciyata akan wannan ya zo ya shiga musulunci saboda daɗin karatun to kula ga wanne yace ba za a bid'antar da wannan ba wani take fahimta da Sheikh bin Baz rahimahullah cewa ba bid'a bane kwata kwata akwai wani bahasi ma littafi guda akwai wanda aka rubuta akan matsala din duniya tattara maganganu a sunan littafi din ana kiransa da cewa wanda ya rubuta littafi don ustaz shata muhammad akan Da'ul qurra في الصوت والأداء والهيئة ibaha, walhaza. والحذر سنة لتافين كنا اقتداء القراء في wal'ada, والأداء bainan ibaha, الإباحة Wato koyi da makaranta ƙur'ani a wurin sautinsu da yadda suke ada'i da kuma hai'a na karatunsu tsakanin waɗanda suke ga halarci da haramci ko waɗanda suke ga halal ne da wanda suke ga ba halal ba ya kawo duk maganganu a cikin akwal ya kawo hujjoji na hatta sahabbai an samu wasu na kwaikwayon karatun wasu tabi'ai wasu na kwaikwayon karatun wasu irin abdullahi ibn mugaffal sahabi ne radiyallahu anhu yayi koyi da karatun wasu sahabbai to kula ga wannan yace to abinda aka samu sahabbai da tabi'ai sun yi ai ba za a bi an da wanda ya ba a littafin ka duba shafi na 53 yace magana mafi inganci magana mafi inganci shine ta ba bid'a bane dan kayi koyi da karatun wani kwata kwata baya zama bid'a kuma lokaci abin ne ba baka san yaushe farun ba duk mutumin da ka saba jin sautin sa kana haddan kur'ani a gabansa sa ko ba ka da niyyar kwaikwayon sa wata dole sai kwaikwayon ya shiga jikinka kuma duk malamin da ka saba jin sautin sa a kira'ar kur'ani sai ya nuna ban taba magana da aran ba cewa yana ko a baya yi ta kai kwaikwayon ko yi ta sauraron karatun Khalil Mahmud Fusari ba amma in yana karanta lokaci sai kaga ko a takinsa ko a kwanciyarsa ko a saukansa da wata aya sai ka ji sautin kusa ne a ciki amma ban taɓa magana da amma ni na tabbatar da akwai wannan to alama na sake nan ya taɓa ta'asirantuwa da shi ko har yanzu iya ta'asirantuwa da shi ai wani abin ba kama san yaushe yake faruwa ba saboda me saboda sabo da abun yau da gobe to kula ga wannan a magana mafi inganci gaskiya ta Allah ba bid'a bane haka ba zai zama bidi'a ba har sai ran da muka ce kwaikwayon karatun wane wannan nan ba annabi ba ne muka ce sai an yi koyi da shi to anan yake iya bid'antar da abu amma kawai dan mutum yayi saboda iya so ko kuma saukin hadda yake samu ta wannan wurin a magana mafi inganci ba za a bid'antar da shi ba wallahu ta'ala a'lam tambayar ta biyu ita ce ko sannan an sa ni limanci a wani masallaci kuma mutane na son karatuna sai na ce na bar limanci don guduriya sai aka ce mun wannan shi ma laifi ne gaskiya ta Allah shi ma wannan din laifi ne idan muka duba majmu'ul fatawa ta bin bas rahmatullahi alai a mujalladi na shida nan na ɗari hudu da uku ya amsa tambaya wa wata mace akan wata matsala jan wannan ita mace ce da take da karatun qur'ani da sunna sai take yi wa mata nasiha to in ta zo nasiha sai shi zan yace kai kai nasiha dan ba dan Allah zaki ba sai ta fasa to da sannu sannu sai zama ta daina nasiha saboda kullun za ta yi sai shi dan ya ce ba dan Allah za ta yi ba sai malam ya ce to ai wannan daina wanda ta yi kuma shine ma mafi girman kuskura ai shi ba a aikatawa kadai yake ba a barin ma akwai riya <laughs> yadda riya take shiga cikin aiki a barin aikin ma tana iya shiga ciki shi ne sai kai tunanin kar ma ne a ce kaza sai ka bari saboda a ce kai kaza ne ka kubuta daga zargi to kaga ka bar wannan aikin ba Dan Allah ba shi ma sai ya ce mata kuskure ne sai kafa mata hujja da ayat da Allah ke cewa wal mu'minuna wal mu'minati ba'dhum wa ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari zuwa karshe cikin suratul tauba aya ta 71 sai ce wannan hujja sai na cewa ai yin nasiha da karantarwa umurni ne na Allah subhanahu wataala so dukkan abin da Allah ya umurni a yi shi ba a barin sa dan shedan ya ce a'a ba don Allah ake ba sai dai ayi kokarin ya ga shedan baya ga wannan kuma a karin hujja su musulmai na kwarai daman a kullum suna zargin zuciyarsu shine alamar cewa mutum ya kama hanyar tsira babu nasarar da shaidan yake akan dan adam a duniya da ya wuce ya gamsar da dan adam shi a wurin Allah ya kukuta ya tsira babu sharin da ya kai wannan amma duk lokacin da kake aiki kake fargaban karfa dan ya fata mun kana dan kokarin duba aikin ka kana neman tsarin Allah daga shedan kana kaffa kaffa to shine alamar insha Allah ta'ala za ka yi nasara ai shi sa qur'ani yace walladina yu'tuna ma ata wa qulubuhum wajila annahum ila rabbihim yarji'un kaga sune waɗanda walladina yu'tuna ma ata wa qulubuhum wajila zai zama cikin suratul mu'minuna ayata Allah ta yace su ne waɗanda suke aikata abin da aka musu na umarni in suka zo aiki zukatansu suna kaɗawa suna rauni suna tsoron karfa aikin nan Allah ba zai karba ba to kenan zargin kai a aiki alamar cewa mutum zai tsira ne shine mutum ya rika zargin kansa zai ibn al-Yaman radiyallahu anhu cewa babu mutumin da yake da amincin shi a lahira ya tsira sai wanda ya asara ba mai zargin kansa sai mai sai wanda ake ga zai tsira shi sa ai shi musulunci da rayuwar gaba daya na sai zama bainar raja wal khawf ne bainar raja wal khawf muna da sha'i akwai khawf kuma akwai tsoro in mun duba ayyukan alkhairi sai da kuma rahamar Allah sai mu ce muna gani za a in muka duba kurakuran ko sai mu ce kai karka wannan su halakar da mu to shi mumini kullum baya rabuwa da fatan tsira da kuma tsoron halaka so da haka wannan limancin da kake ka koma ka ci gaba da limanci kuma shedan din da yake sa ka rika jin kaman ba don Allah kake baka masa tofin alatsi ne shine ka yi sallah sallo ka bara muni usalli ka tsarkake zuciyarka ka yi alwala ta sunna ka shiga masallaci yadda sunna ta karantar da ake shiga masallaci ka yi kabbara ka yi addu'ar buɗe sallah ka yi isti'aza ka yi yadda sunna ta ce ka yi karatu tiryan tiryan duk aya ɗaya kana ta dabbure in ka yi wannan na lokaci kaɗan shaidan din insha Allah ta'ala zai gudu daman shi dan cuwa-cuwa ne mai rauni yake nema in ka nuna kafi karfinsa to insha Allah ta'ala zai gudu to da ka sai a masa tofin alasi na ko wallahu ta'ala a'lam wannan ya ce assalamu alaikum Allah yi wa malam tukwici da aljannan firdausi Allah ya albarkaci zuriya Allah ya jika magabata amin malam shin ya halatta bayan mijina ya sake ni saki uku na je na yi wani aure da niyyar fitowa don da koma kan yara na amma ba tare da sanin kowa ba <laughs> zawajin ta halim kenan a cikin littafin almuhuni na ibnu kudama alaihi rahmatullah a juzi na goma daga shafi na 49 zuwa 50 zuwa 51 zuwa 52 yi magana mai tsawo akan zawajib halil illarsa shine yin aure don mutum ya halartar da kansa ga wani har ma yake cewa idan aka sanya ya zama sharadi a cikin kwandishin na auren wanda zai aure ta ya sani ita ta sani sai suka yi yarjejeniya zai aure ta ne na ɗan lokaci kawai ya yi mu'amala da ta zama wajibi na aure tsakanin su kamar yadda suna ta karantar sai ya sake ta koma gidan wancan sai ce shi wannan auren in an yi da sharaɗin za za su yi kawai mu'amalan aure ne ya sake ta dan ta koma gidan wancan ya ce auren ya ɓaci ɓataccen aure ne gaba ɗaya ko an yi shi baya halatta amma in haka kawai ya faru to wannan ko baya haramtar da aure ta shiga kawai sai shika ya faru sai ta fito sai kuma ya ce in ita da kanta ne da gangan ba ta gaya kowan ba sai ta je ta yi tana shiga kuma sai ta tilasta ya sake da sai ta fito sai ta koma gidan na farkon sai ce to nan auren yayi sai dai ita ta yi kuskure saboda ai ba a sanya shi ya zama sharadi a cikin sharuɗan yin auren ba ita ce ta ɓoye wani abu tsakaninta da Allah kuma shikan auren nan daman igiyar ba a hannun da yake ba a hannun mai gidan ne kawai shi ne ta fito masa ta bayan gida ya amince ya sallame ta a nan sai ce magana mafi inganci auren yana nan amma ta yi kuskure in ta haka da haka in ke baki ba kada ki aikata don haka in an yi shika ɗaya an yi shika biyu an yi shika uku sai ki haƙuri ki auri wani idan Allah ya kaddara rabuwanki to sai kuma ki dawo idan shi tsohon bazawarin ko kuma bari mu da mu dan gyara sai tsohon mijinki ko kuma ma kar a ce tsoho sai mijinki na farko sai ga yanda yana bukata sai shigo cikin masu neman auren ki yayi saboda haka a ka'ida idan kika shiga gidan wannan kika fito babu damuwa zai yi auren ki ai shi sa Qur'ani ce fa in talaqaha fala tahillu lahu hatta tankiha zawjan ghaira fa in tsallakaha fa in tsallakaha fala junaha alaihi ay yataraja'a in zanna ay yuqima hududallah ay cikin bakara aya ta 230 kaga Allah ya ce fa in tsallakaha idan ya sake ta ba ta halatta shika da nawa kenan na uku saboda na farko da na biyu ai at-talaqu marratani ne aya ta 229 so wannan fa in tallaka ha na 230 din shine cika na uku fala tahillu lahu hatta min ba'du hatta tankiha zawjan ghaira kaga ba ta halatta min ba'du bayan wannan sai ta auri wani miji na daban to in ta auri wani sai kuma shi ma ya sake ta fala junaha alayhi ma ayyata raja'a in zanna ayyuki ayyukima hududallah to bayan ta fito a gidan miji na biyun idan mijin farkon da ya shika ɗaya biyu uku ya ga yana buƙatar mai da ita ya halatta ya dawo ya mai da ita amma da sharaɗi ba a son yin zawat halil kawai don a halattar idan ba da ya aure ta sai ta koma je gidansa ba su mu'amalan aure da na biyun ba sai ya sake ta ya halatta koma gidan wanta baya halatta abin da ya tabbata a suna sai an samu mu'amala ta aure so ala ayi halin halin da kike ciki in ke daga kin yi auren har kin fito kika koma kika yi aure a can auren yayi amma an yi kuskure sai a yi ta tuba zuwa ga Allah idan kuma baki bai da kike niyan yi wasiya ta gare ki shine ki aure don Allah kowane abu auren Allah mukaddari ne in ya kaddara ruwanki kaɗan ne a gidan sai ki fito idan wancan ya ga yana bukata sai ne da ke in kuma kika ce za ki yi wayo sai ki je ki shigan ki fitan kuma wancan ya ce ya fasa saboda shi ai wani lokaci na namiji ba dan goyi wanda zani ba ne wallahi Allah wani lokaci Allah mu dangerous ne maza Allah wani lokaci rashin kyautatawan yana da yawa wani da gangan kuma sai hau kujerar naki so zaka ki kama mutuncinki ki je ki auren ki ki zauna in Allah ya kadara kika fito ki kula da kanki ki gyara kanki idan ya zo kuma ki dan nuna masa mulki ba zagi ba bakar magana ba aibatawa in ya zo sai ki dan yi mulki maza sai an dan mulke su da dabara in ya zo yana son zuwa gobe ki ce a'a gobe ba na free a'a a na kabari da sai bayan azumi don Allah ki hakuri to to bari in gani ko bayan sati daya idan aka dan bashi wahala ya fi ganin muhimmancin abin aka ɗan ya musayi aka ɗan ina sa su a damuwa go to ku ya ce mini da Allah eh, to amma in ya tuba ya taubatan da su ha tuba ta hakika tuba tsantsa kuma ya zo dan kiran ya dan zubar da hawaye wallahi a yafe masa shi sai ya yafe masa na roƙa masa alfarma amma dai da Allah kar a je kawai a fito dan za a koma gidan wani insha Allah ta'ala ayi auren don Allah Allah ta'ala ya albarkaci auren mu gaba daya ya ba mu hakurin zama da iyalanmu da kuma yin adalci tsakanin su Allah ta'ala ya ba mu ikon takaita shika a wannan al'umma don yanzu ana competition tsakanin yawan aure da yawan shikan wanne yawa to dole sai mun kara hakuri da juna yadda iyayenmu suka yi hakuri da daɗi babu daɗi suka zauna mu ma sai mun yi wannan hakurin dukkanin mu nan dalilin hakuri aka same mu inda ba su yi hakuri ba da tuntunan mu ba a same mu ba so dole sai mun yi hakuri da juna a yi hakuri rayuwar yan takaitacciya ce a yi haƙuri da juna a yafe wa juna a kai tunani nesa insha Allah ta'ala za a yi nasara Allah ya samu wani lafiya araba mun cinye lokacin karatu yau kan bismillah ko ina ga in ka gane ina za a tashi bismillah darasi na 22 muna cikin ali imran sura ta uku insha Allah bismillah in ka gane bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim من همزه ونفخه ونفخه إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر الأمور إليهم يوم القيامة ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون جزاكم الله خيرا إن الذين للين ولن يشترون suke saya ko suke sayarwa bi ahadillahi da alkawarin da suka yi wa Allah wa aimanihim da rantsuwarsu samanan kalila da yan kuɗi kaɗan ula'ika masu wannan siffa din la khalaqa lahum fil ba su da rabo a lahira duk ribar su in ma sun ci a duniya ce wala yukallimuhum Allah Allah ba zai musu magana ba gobe kiyama wala yanzuru ilaihim ba zai kalle su ba yawmal kiyama wannan ranar ta kiyama wala yuzakkihim ba zai tsarkake su ba walahum suna da azabun azaba alimun mai raɗaɗi ni da ku Allah ta'ala ya kare mu daga dukkan azaba a lahira ballantana mai raɗaɗi wannan aya tana ci gaba da magana ne akan ahalul kitabi al-yahudu wa nasara amma siyakin magana wannan ya fi komawa kan al-yahudu ne shine yadda suka ɓoye siffa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin Qur'ani kuma suka yi wa Allah alkawarin bayyana gaskiya da yadda Allah ya siffata annabin ƙarshen zamani cikin attaura duk waɗannan suka ki amincewa ko yadda ya siffata cikin linjila suka ki amincewa su bayyana bayan sun yi wa Allah ta'ala alkawari Allah ta'ala ya ce innal ladina lalle ne waɗanda inna li tawkid ne karfafa magana lalle ne waɗanda yashtaruna suke ba da alkawari a ba su kuɗi sai Allah ta'ala yake suna saya ya dace mu fahimci maganar nan idan yanzu wannan rikoda din ta wace sai ka ce ka sayi ta naira dubu ɗaya sai na sayar maka idan ka ban dubu ɗaya ka karɓe ta shin ni ne na saya ko ni na sayar ni na sayar to su anan alkawarin Allah ne a hannunsu da kuma rantsuwa da suke da ita sai suka ba da alkawarin sai aka ba su kuɗi kuma sai Allah ya ce sun saya saboda an ce ai ba a ce ya una ba ne sai aka ce ya shtaruna saboda alba'i mai sayarwa shi yake ba da kadara almushtari kuma shine al'akhir mai karba so wanda yake ba da kuɗi kullum a rayuwa shine mai shine wanda yake saya wanda yake ba da kadara kuma shi yake mai sayarwa <laughs> amma sai Allah ya kira su a nan a matsayin waɗanda suka yi mai waɗanda suka saya ba waɗanda suka sayar ba wanne dalili wannan saboda balaga ce ta ƙur'ani na farko a yaren larabci a yanzu a magana muna ɗaukan kawai alba'i shine mai kadara almushtari mai saya amma a qur'ani ya halatta kai aiki da ishtara a babin mai saya ko a babin mai sayarwa wannan misali ɗaya ne na biyu qur'ani a babin balaga yakan iya canja matakin farko ne da shi na biyu mataki na biyu ne da shi na farko min babin misal akwai abin da ake cewa kamar tashbihul baligi shine ay alal mushabba mushabbahun bihi wal mushabbahun bihi wal mushabba sai a meda in yanzu a magana nake yi sai na ce kana kama da mahaifinka yayi amma na ce mahaifinka yana kama da kai to na canja magana saboda ka'ida na kasa ke kama da na sama ba na sama yake kama da kasa ba kai kake kama da babanka ba babanka ne yake kama da kai ba amma idan na ce kai kada babanka na kama da kai ko kuma in ce wani mutum ina zaton kakanka ne iya kama da kai abinda nake nufi wa mutane shine sun san ka ba su san wancan ba to da ka gara na yi kwatantan da kai don tun da ba san wancan ba kai suka sani za su fahimta to wannan shi yasa a ka'ida ɗabi'ar mutane al-yahudu sun fi sanin saya akan sayarwa to za ka sai Allah ya musu aiki da lafazin abin da suka fi sani shine me shine saya akan sayarwa sai aka yi aiki da babin wanda ya saya a matsayin wanda ya sayar wanda ya sayar a matsayin wanda ya saya mafhum bai za ka da sha in a larabci a ce innal ladina yashtaruna ko a ce innal ladina yashruna duka yayi wannan ta'un sai ta tafi duka ya zama ɗaya ne mun fahimci magana da kyau za ka innal ladina yashtaruna lalle ne waɗanda suke saya ko suke sayarwa bi ahadillahi da alkawarin Allah bayan alkawarin Allah na imani da shi alkawari na biyu da Allah ya karba a hannun al yahud wa nasara a cikin at-taura da linjila shine duk abun da Allah ta'ala ya faɗa a cikin za su fitar da shi ba za su canja ba wannan shine aran ba mu misali وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون wannan ayar ai kun gaba alama a fili cikin ali imrana suran malamin kenan aya ta 187 Allah ta'ala ya ce wa iz akhadha Allahu mithaqal ladina utul kitaba tuna a lokacin da Allah ya karbi mithaq alƙawari na waɗanda ya ba su littafi a yahud wa nasara wanne ne mithaqin la tubayyinunnahu lin-nas wa la tantumuna na su bayyana gaskiyar da ke cikin at-taura da linjila kada su koyi sai Allah ya ce fa nabazu wa ra'a buhurihim sai suka yi jifa da alƙawarin a bayansu washtaraw bihi samanin qalila sai suka yi me sai suka zaɓi jin daɗin duniya ɗan kaɗan akan alkawarin da suka yi wa Allah Allah ya ce tir da abin da suka saya wa kansu wannan kaga ai yadda Allah ya magana inna ladina yashtaruna haka karshen ayat ta kare saboda me saboda daman boye gaskiya suka yi shi yasa a musulunci boye gaskiya haramun ne in ka fahimci addini sai ka karantar da shi a wurin karantar da addini kuma ba ana yi da ka bane dole sai ka biya annabi ya karantar da ake yi yayi annabi ya karantar da usulul da'awa yayi magabata suka karantar da yadda ake da'awa abin da ya tabbata a sunna a da'awa halal ne kai sai kai abin da ya zama haramun ne sai kai ne sai ka bari mu musulmai ba ma da'awa da son rai sai dai mu yi da'awa yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi da'awa da yadda sahabbansa suka karantar abin da suka ce daidai ne suka yi aiki da shi sai a yi abin da suka ce a bari sai a yi me sai a bari to wannan shine ka'ida innal ladina yashtaruna bi ahadillahi da alkawarin Allah wa aimanihim da rantsuwarsu don su fasar da musulmai da kuma su hana mutane shiga addinin musulunci sun yi ta wata ɗabi'a shine rantsuwa ta ƙarya in aka zo aka tambaye su cewa ai an ce a cikin attaura an faɗi siffar annabin ƙarshen zamani zai zo ya hijira zuwa garin madina ya zauna kuma asalinsa kaza da kaza da kaza ne kuma ummiyi ne da makamantansu sai su kalli wanda sai ce wallahi kariya ne babu a cikin asaura ne wa aimanikin suna da yakinin akwai amma sai su ce wallahi babu ko kuma a ce mun gani a cikin linjila an ce zai yi kaza da kaza ce wallahi babu shine wa aimanihim wanda ita ke cewa yaminul ghamus ita wannan rantsuwar babu bala'in rantsuwa irin ta shine mutum yi rantsuwa dan ya hana mutane shiga addini ko fahimtar gaskiya don haka imamu malik imamu abu hanifa imamu ahmad bin hanbal alaihim rahmatullah dukkanin su suka ce wannan tafi fi karfin a masa kafara ba za ka zo ka yi kafara don su Allah ya ji maka ba ta wuce wannan saboda me saboda ka hana mutane su shiga musulunci ne kai ka san akwai abin a cikin attaura kake babu shi ya sani akwai a cikin linjila yake babu kuma ya rantse da Allah to wannan yayi kafara kuma aka karba saboda yayi kawai azumi guda uku ko ya ciyar da mutane ko ya tubatar da su kuma aka yafe masa yayi jama'a da ya batar da su in muka duba cikin fatawa ta lajnatu da'ima lil buhuth ilmiya a mujalladi na 23 daidai kan matsala ta 133 sun yi magana mai tsawo akan hatsarin wannan rantsuwa cewa babu kafara akan ta sai dai kawai tuba zuwa ga Allah in kuma jama'ar da ka musu rantsuwar ta ƙarya ka hana su gane musuluncin sai ka koma wurin su kuma ka warware ka ce yanzu ka fahimci gaskiya ko kuma daman shaidan ne sa kai amma ga gaskiyar ka gane wannan ita wannan rantsuwar magana mafi inganci ta fi karfin ainihin kafarar rantsuwa sai dai tuba zuwa ga Allah da kuma bayyana gaskiya na hakika mafhum sai da haka wa aymanihim bayan sun boye gaskiya sun ki bayyana gaskiya kuma suna rantsuwa ta ƙarya ga wanda ya fahimci gaskiya sai wallahi ba haka bane wannan shi yasa har a yanzu a duk duniya babu addinin da ke bunƙasa kamar addinin musulunci kuma wallahi babu addinin da ake yaka duk duniya irin musulunci babu wani addini ni dai ban ga yadda za a yi wa wani addini yanzu a duniya kashi hamsin cikin ɗarin yakin da ake wa musulunci kuma ya zauna lafiya ba dukkan musulunci sa duk duniya babu addinin da ya kai musulunci adalci ana tilasta makiya da kuma waɗanda ke sauraron kafofin labarai a ce musu musulunci ba adali ba ne duk duniya babu addinin da ya san darajar jini jinin ɗan adam irin addinin musulunci ka gaya mun addinin da sebin ran ɗan adam ɗaya ya zama daidai da sebin al'umma gaba ɗaya za ka da misali وكتبنا عليه من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أن أنه من قتل نفسا أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتكم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسلفون wannan cikin suratul ma'ida aya ta 32 misali ne kawai kwaya daya a cikin misalai da dama in ban da musulunci babu wani addinin da ke da wannan ka'ida a yanzu a bayan ƙasa na kashe rai guda ɗaya na dare da kashe al'umma gaba ɗayanka. ko kuma kubutar da rai guda ɗaya a wurin Allah kaban kubutar da al'umma ne in ban da musulunci wani addini ke da wannan tsarin a yanzu amma duk da haka ana so a nuna musulunci bai damu da jini ba musulunci baya kare jini saboda me saboda haka duniya take so ta bakantar da addinin musulunci da kansa babu addinin da a duniya za a yaƙe shi kashi hamsin cikin tarin yaƙin da ake musulunci yanzu ya tabbata akwai wata ƙasa daga cikin manya-manyan kafashen duniya ba sai na kira kasar ba kawai zan ba da misali ne wani bawan Allah kawai mai ke faruwa sai ya ga kariya kare yana kokarin halakar da wata yarinya karama yana yagan damun cikinta ya zo ya kama karen da kokuwa ya kubutar da yarinyar da ranta aka kai ta asibiti kuma Allah ta'ala ya sa ta yi surviving a jarida sai aka saka wa gari cewa sai aka kira adjective na sunan kasar sai aka sa hero shi mutumin cewa wai kill a mad dog and rescue an innocent girl wani jarumi ɗan ƙasarmu ya halakar da kare wanda yake mahaukaci ya kubutar da yarinya da karen ke neman halakarwa wanda ya wannan shi musulmi ne da ya ga jaridar sai ya tafi wajen su ya ce ba haka aka yi ba ko su gyara ko ya kai karansu shi ba ko ne ba dan kasar ba ne kuma na biyu shi musulmi ne kuma ya yi dan musulunci ne sai a yi washe gari sai suka fito da jarida cewa wai a muslim terrorist kill an innocent uh, an innocent dog sai aka bar hidin haka wato wani musulmi dan ta'adda ya kashe karen da ba gaira ba dalili ya zalunci kare maganan ya kubutar da yarinyar za ka ji kawo shi kuma gaba daya sai aka ji kawo wajen saboda shi ake so a sani to shi sa yakin da ake wa musulunci wallahi babu addinin da zai wannan kashi hamsin ya zauna ko a yanzu abu ya faru a ko ina a duniya in musulmi aka zalunta sai ka ga masu labaran sun kawar da kai kaman ba abun da ya faru sai a yi shiru sai a yi shiru kaman ba abun da ya faru amma in kuma ana zargin wani musulmi ne da kuskure to sai a da addinin ne ya kuskure ba ma shi kadai ba duk magana sai an jingina addininsa ko an jingina kabilarsa in ban da haka in ban da musulma ina ka taba jin wai mai laifi in ana zargin sa wai kabilar sa ma sai na shiga cikin title din maganar kabila fa ita kabilar ma su yi laifi kuma duk duniya mun amince babu wata kabila da babu na kwari babu na banza a cikin sa amma in dai shi musulmi to kabilar ma ta yi laifi sai sa wani al'amari wannan addinin na Allah ne ba na mutum bane Allah ne yake ciyar da addinin sa gaba amma dan adam wallahi bai isa ba shigar addini kadai idan kai kana yawo a duniya ko idan ka shiga kallon ka ake yi amma ka zama dan duniya wallahi ka huta ka zama irin professional dan duniya matsiyaci world class matsiyaci ba ruwanka da ku ba ruwan kowa da kai amma in dai ka fata da addini to kuma babbar magana ce Allah ta'ala ya ba mu ikon riko da addini shi sakamakon riko da addini shine lafira aljanna Allah ta'ala ya samu aljanna don haka suna ba da alkawarinsu da Allah da rantsuwar da suke sai a ba su ne sai a dan ba su dan kuɗi kaɗan abin da suka yi kenan Allah ta'ala yace ulaika la khalaqa lahum fil akhirah masu wannan siffa la nasiba lahum fil akhirah ana fasara khalaqa shine ba su da rabo a lahira la nasiba lahum fil akhirah ba su da rabo a lahira abinda wannan aya take hana mu aikata wanda banu isra'ila suka yi shine su sun zaɓi duniya akan lahira musulmi na kwarai kuma yana so ya yi nasara ne a duniya kuma ya yi nasara a lahira idan duniya da lahira za su haɗu to zai haɗa su idan suka yi kilashin a kan wata matsala a duniya za ta taɓa lahira sai hakura haƙura da duniya don ya samu lahira shi yasa a duniya abin da yake nema shine halal a duniya yardar Allah a lahira kuma sai shiga aljanna to wannan shi yasa su aka ce la nasiba lahum fil akhirah ai shine la khalaqa lahum fil akhirah amma na kwarai kuma to zai iya cin duniyar kuma ya ci lahira amma inda aka samu karon batta tsakanin duniya da lahira to lahira ce number one duniyar ko babu ruwansa da ita wannan shi sake so mu musulmai mu zama muna son duniya muna son lahira amma kuma kan duniya ta taba lahira in ta taba lahira kuma sai a bar duniya su kuma waɗancan banu isra'ila duniya ce kadai ba sa ba tunanin lahira bal ma sun ba da lahira don su samu duniya amma mu abin da muke nema shine lahira ita ce aulawiya ita ce priority mu aran man kana da misali ɗaya ko biyu a Qur'ani ya samu idza qadaytum manasikakum fadhkurullaha ka dhikrikum aba'akum aw ashadda dhikra فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب ما كسبوا والله سريع الحساب من كان يريد حرف الآخرة نزل له في حرفه ومن كان يريد حرف الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب waɗannan misalai guda biyu da aran ba ya kawo sun wadatar na farko cikin suratul baqara aya na ɗari biyu da ɗari biyu da ɗaya da kuma ɗari biyu da biyu sai na biyu cikin suratul shura ko aya ta ashirin Allah ta'ala ya bamu misali ba sai na ka duka ba muhallu shahid فمن الناس من يقول ربنا آتنا fi duniya وما لكم في الآخرة min kala. Allah ya ce a cikin mutane a wanda zai ce Allah ba mu duniya Allah ba mu duniya Allah ba mu duniya Allah ya ce a lahira bai da rabo Wa ومنهم من يقول ربنا آتنا في duniya? hasana a cikinsu su akwai wanda yake a Allah ka bamu mai kyau a duniya ka bamu halal a duniya wa fil akhirati hasana a lahira ka bamu anan, sannan wakina azaban nar Allah ka kare mu daga azabar wuta na farkon karka kuskura ka zama irin sa ka zama irin na biyu a duniya da lahira mai kyau yake nema a aya ta ɗari 202 a bakar sai Allah ya ce ulaika lahum nasibun kaga su lahum nasibun waɗanda suka zafi na farkon kuma la khalaqa lahum fil akhirah amma waɗannan kuma lahum nasibun saboda me saboda mafhumul mukhalafa ne wanda ya zafi duniya bai da rabo a lahira wanda ya ba wa lahira muhimmanci akan duniya zai iya samun duniyar kuma ya samu lahira din man kana yuridu al-hasar akhirati nadillahu fi harfi duk wanda ke bukatar rabon lahira Allah ta'ala yace za mu bashi za mu iya tsara masa wa man kana da harfa duniya fa nu'tihi minha za mu iya bashi amma a lahira bayi da nasibun ko kadan Allah ba zai bashi rabo ba so da abinda su suka zaba banu isra'ila al-yahudu wa nasara Duniya ne priority mu kuma Allah ya kar mu kuskura mu mai da ita priority mu mai da ita lahira ne priority kuma Allah ya hana mu amma har yanzu akwai musulmai da dama mafi muhimmanci a wurin su shine mai shine duniya akan neman kudi zai ci haram da haram bai dame shi ba akan neman mulki zai iya zuwa ya zai yi tsafi zai yi komai da komai bai dame shi ba a kafan nan akwai waɗanda an koya musu har yan har bunna jaki da ransa saboda bai saboda iya ga matsafi zai ba shi mulki to musulmi na kwarai baya haka duk abin da zai taɓa lafiya a duniya ana nisan tansa lahira ce ita aulawiyya ita ce mafi muhimmanci idan duniya ba ta taba lahira ba to wannan yayi kyau shine ma ahsana din wa duniya idza tama'a la barakallahu fi dinin la duniya. babu ni'ima da ta kai Allah ta'ala ya hada wa sa duniya da lahira kuma duniya mai kyau lahira mai kyau amma asara kuma shine a zabi duniya a manta da lahira zaka duk abin da zamu yi a rayuwa neman kuɗi ne neman sana'a ne neman aikin yi ne neman kujera ce neman kaza kaza ne inda kai musulmi ne dole ka bi tsarin da Allah ya tsara a ciki na biyu dukkan wani abin da ka ci karo da shi kai ya zama addinin ka zai rusa sai ka haƙura da shi don ita duniyan nan kawai mu matafiya ne lahira ita ce gidan tabbas so da sai a haƙura da duniya da lahira Allah ta'ala ya ba mu ikon fifi da lahira akan duniya wala yukallimuhumullah kuma Allah ta'ala ba zai musu magana ba a wani wuri kenan na'am a lahira Allah ba zai musu magana ba waɗannan waɗanda suka ci amanan addini Allah ba zai musu magana ba suka ɓoye siffar fiyayyen halitta da ke cikin attaura da linjila na biyu suka zafi duniya ɗin akan lahira Allah ya ce ba zai musu magana ba menene makomason Allah bai musu magana ba wuta to tambaya a nan Allah ta'ala baya wa ɗan wuta magana a duk ƙurani ba ka da ayat da Allah ya wa ‘yan wuta magana da kansa kai tsaye? min babin misal ya ce kalak ha wa la tukallimun kaga kalak sa'ofi ha ‘yan wuta ne Allah ya musu magana aya ta ɗari da takwas a suratul mu'minuna in ka dawo ta bayan ta ɗari da bakwai me ce suka ce rabbana akhrijna min hafa in udna fa inna zalimun ai da Allah suke magana Allah a cire mu a wutan nan in ji su in muka koma zuwa ga sabonka a duniya mun zama azzalumai sai Allah ya ba su amsa da cewa ka nasahu fi awala tukallimu kaga Allah ya musu magana don haka maganar da Allah ya ce a nan baya musu shine taklimun riba ko kalamun riba Allah baya musu magana mai daɗi ba za su taba jin wata kalma mai daɗi ba sai dai ne sai dai kalma mara daɗi da ba sa son shi yasa a can yace qalat sa'u fiha wa la kuma in ka gangara ayoyin zaka samu ai duka magana da su Allah yake tun daga qalat sa'u fiha wa la tukallimun na kana fariqun min ibadi yaquluna rabbana amanna faghfir faga warhamna wa ta khairur rahimin fattakhasumuhum sukhriyan hatta ansawkum dhikri wa kuntum minhum tadhakun inni zai tuhumu yauma. بما صبروا أنهم هم الفائزون قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل الآجل قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم أبدا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب الأرض الكريم ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما يسمى إنه لا يفلح الكافرون wa qurra bigfir warham wa anta khairur rahimin zaka tun daga aya ta 108 magana yake musu har ka je kan aya ta 115 a mu'minuna magana yake musu daga kan ta 16 da 17 da 18 ne Allah ya nuna shi Allah Allah ne fata'ala Allahul malikul la ilaha illa huwa rabbul arshil karim shi Allah dan Allah ne so da haka maganar la yukallimuhum Allah Allah baya musu magana ta yadda ne ba wai kwata kwata baya musu magana ba wala yanzuru ilayhim kuma Allah ta'ala baya kallon su kallo na rahama yawmal qiyama gobe qiyama an kira ranar kiyama da kiyama daga kalmar kiyam ne na tsayawa saboda na farko akwai kiyamun na min kuburihim ana fito da mu daga kabarurukan mu kowa za a fito da shi kaga fitowar farko na biyu akwai kiyamun ashad za a tsaye da mai laifi a kawo shaidu tsayawa na biyu na uku akwai kuma tsayawa don yin hisabi shi kansa gaba ɗaya an hisabi da ku wanda ana tsayawa shekara dubu ɗari biyar a wurin ai kaga dukkaninsa menene tsayuwa ne ka ce yau mulkiya kiyama dan daga fitowar mu a kabari shike da abin ya koma na tsayuwa kuma yanzu a duniya babu gudun da zaka yi da aka saye wai ka je lahira ka ce wai saboda ya sawwaka maka tsayuwar lahira babu shi da kawai yake sawwaka tsayuwar nan shine ne alakar ka da Allah kanta idan tana da kyau zaka huta amma in a duniya ka fi kowa gudu ka fi kowa atisaye wallahi in ka je can in tsakaninka da Allah ba kyau to wallahi ka shiga uku kawai saukin ta shine mai ya zama alaka ka da Allah tana da kyau to ba su wannan kyakkyawar alaka a wannan wuni tsayuwar baya ba su wahala da mu da iyayenmu da malaman mu Allah ka samu a cikin su wala yuzakkihim kuma Allah subhanahu wata'ala baya tsarkake su baya tsarkake su talkiya da suke neman Allah ba zai musu ba wannan ba iya nufin tsarkakewa kawai daga dauda ba ne sai dai a wannan halin tun da sun mutu da kafurci babu dama mutum ya je shi ya dawo duniya ya gyara shi yasa ba za a ba su dama na tazkiya ba kuma a lahira ba za ka ɗauki wani lauya wanda je ya kare ka ba babu shi a lahira kowa da kansa zai je kai ne senior alibu da kanka kuma kai za ka ji da kanka sai Allah ya ce ba zai tsarkake su ba in ka ɗauki waɗancan ayoyin ai cewa ka lasta ufiha ku shiga wutar wala tukallimu kar ku ƙara mun magana kaga hana su magana kuma sai ce innahu kana fariqun min ibadi yaquluna rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin sai ce fattakhasumuhum sukhriyan hatta ansawkum dhikri wa kuntum minhum tabhaquna sai ce inni jazaituhum al-yawma bima sabaru kaga su masu imanin za su samu sakamako mai kyau waɗanda suke musu izgili mutanen manzafa sai a ce kam da bitin fil dada su ne. sun zai bar tambayin su shekaran ku nawa ne a duniya wani kila shekaran sabbatin ko saba'in ko tamanin. sai ce a wa ba'a zai sai ce Allah ni dai a duniyan nan ko mun yi wuni daya ko kuma rabin wuni fas'alil adin wallahi Allah na manta lissafin a tambayi matematishiya su ne al'adu na waɗanda suka iya lissafa abu a ne mathematician ko wanda ke da kalkuleto ya buga mana ni dai ina ga a duniya ko kwana ɗaya na ko kuma rabin wuni awa goma sha biyu bayan a duniya ya gama sheke ayarsa gaba ɗaya shine wala yuzakkihim Allah ta'ala zai ta musu tambaya ce ta izgi. kuma in sun yi magana a ce kada ku yi ku yi shuru haka ake gaya musu walahum suna da azabul azaba wanda ke alimun mai raɗaɗi ni da ku Allah ta'ala ya kare mu daga dukkan azaba wanda yake mai radadi Allah ta'ala ya samu wani lafiya abinda wannan aya take karantar da mu mafi muhimmanci shine na farko mu fahimci littattafan da Allah ta'ala ya saukar mana mu dai abin da aka saukar mana shine Qur'ani babu dama musulmi ya zama musulmi na kware da fahimci Qur'ani ba ba sharadi ne wai kowa a cikin musu ya zama malami ba ba sharadi ne sai wai kowa a cikin musu ya zama mai tafsiri ko arama mai jan baki ba amma kuma wajibi ne kowa a cikin mutum ya san Allah dan ya bauta masa kuma sanin Allah nan ba zai ba sai mutum ya san bangare da dama na Qur'ani kuma sai mutum ya san bangare da dama na hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wai sharaɗi ne ka zama malami ba a'a ka san Allah sharaɗin shiga aljanna ne kuma ba a sanin Allah din sai an karanta na biyu mu yi kokarin ganin abin da muka fahimta na gaske a Qur'ani da hadisi ko da mu muna yi ko ba mu aikatawa aikinmu ya dace da abin ko bai dace ba in mun zo fara mu faɗi saƙon Allah daidai idan ka faɗi saƙon Allah daidai ko da kai kada kuskure wajen yi wannan faɗan daidai dai Allah zai taimake ka ka gyara kuskurenka amma idan kai wa saƙon Allah tawiri don ya dace da aikinka to a nan kuma sai ka ci gaba da tabbata a kan bata wannan shine abin da ya faru da banu Isra'ila na uku a duk inda muke ya zama lahira ne priority akan duniya ita duniyar nan kar mu kuskura mu mai da ita wai ita ce matabbata a'a kar mu bata muhimmancin da bata kai ba a nan Allah ya halice mu ne don ya jarrabe mu ya ga wane ne zai yi aiki na kwarai wannan rayuwar duniya din gabaki da yanta dan a duba menene rayuwa da rayuwa da mutuwa Allah ya jirfi wannan khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwa al azizul ghafur a cikin aya ta biyu cikin suratul mulk kaga Allah ya ce da rayuwa da mutuwa an halitte su ne don a jarabe ku wane ne zai aiki na kwarai wallahi rayuwar nan da muke ciki duka jarabawa ne kawai Allah ya ga shin za mu yi abun da yake mu yi ne ko ba za mu yi ba ko mun zo duniya ne mun shantake ba ma tunanin akwai lahira in ka ce zaka bi Allah zaka wahala muna cikin society da ba a son mai bin Allah wanda bai son Allah yana kinka mai ɗin addinin ka zai ika sannan kuma musulmi gura gurbi ma zai ika saboda mai so yake kai ma ka zama irinsa saboda gura gurbin musulmi ya tsani ga musulmi mai inganci shi so yake kowa ya zama gura gurbi a cikin musulman so da kai musulmin da kake kwatanta bin Allah sai ka zama abin izgiri me yasa kuka dauki addini ne da zafi wai bin Allah yanzu ya zama siffa ce wai ta zafin addini kawai ka ce a Allah ya ce a yi kuma mutum da ya gaya maka wannan yana cikin kasar da ne kasar tsarin mulkin kasar ma amince kowa ya addinin sa sannan kai sai kai addinin da sai ce ka dauki addinin ka ba haka addini yake ba daukan addini yadda Allah ya ce a yi shine daidai kuma shine moderation saboda me shine at-tawassul wanda Allah ta'ala yake bukatar mu da shi gaba na gaba shine mu gane cewa rabo na duniya takaitacce ne rabon shi shine muhimmi ke sa ayan nan Allah ya ce la khalaqa lahum fil akhirah bai magana akan duniya ba duk da sun samu duniya saboda me saboda idan mutumin da ya ji ni'ima a duniya ya je lahira annabi sallallahu alaihi wasallam cewa in aka sa shi a wuta aka juya shi na dan lokaci kadan kamar sakan daya a wuta one second idan aka fito da shi aka ce yaya dadin duniya zai ce wallahi bai taba jin duniya a dadi a duniya ba azabar wuta na sakan ɗaya, only one second wallahi alim yakan manta duk daɗin duniya daga farkon ta har karshen ta sakan guda ɗaya. in kana son gane girman wuta musamman shajaratu zaqum annabi ya ce aka shigo da ita duniya aka taɓiga a duniya kawai dan dille a duniya zafin wutan zai ƙona dukkan halittun da ke duniya gaba ɗayansu babu abin da zai saura ruwan da ke kowane ocean Atlantic Ocean, Indian Ocean, Pacific Ocean, Southern Ocean duk za su kone saboda mai saboda dugon wuta baya daya. Duk bishiyoyin duniya za su kone, duk gidaje da motoci za su kone, bishiyoyi za su kone ba abin da zai saura saboda dugo ɗaya ya dugo cikin duniya. To shi faɗan adam da ya saba Allah ba wai dugowa za a yi ba, za a jefa shi a cikin ta ne. in aka jefa kuma yana gangarawa cikin yana iya gangarawa na tsawon shekara saba'in bai je karshen ta ba to me na dadi a cikin duniyar nan in har ka taba lahiran mutum subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wallahu ta'ala a'lam jazakumullahu